wannan tarzoma ta ta dama duk wani ba amurke mai kishin ƙasa hankali wato abun mamaki ne abun kunya ne gaskiya mutane ba su ji daɗin irin yadda ake zargin shi shugaban ƙasa ya tunzara su wa'annan masu taza tarzoma sun isa ainihin haraba kafital har suka iya ruguje duk wani matakin tsaro da ke da kwai suka fi karfin jami'an tsaro suka shiga cikin <laughs> majalisa wato kasa an cewa da abin ba a taɓa ganin shi ba shekara sama da ɗari biyu da ta wuce tun da sojojin wata ƙasa wato birtaniya suka zo suka ci amurka da yaƙi har suka shiga cikin ita wannan majalisa suka kona ta kako ga shekara ɗari biyu ba abin wasa ba ne gaskiya abin mamaki. to bari mu duba a daidai wannan lokaci da ainihin 'yan jam'iyyar democrat suke kokarin tsige shiga shi kuma har 'yan jam'iyyarsa sun fara bada da haɗin kai na neman tsige shi me haka ke nufi ga ainihin demokaradiyyar amurka wato abin da yake nufi cewa ita demokaradiyyar amurka ta fi ƙarfin mutum ɗaya ko da kana ganin wato ba irin wannan siyasa ta ɓangaranci kuma ta ido rufe kaga wato ashe duk da ake ganin cewa su ainihin magoya bayan nasa 'yan jam'iyyar tasa duk abin da ya yi a baya ana ta ganin cewa ba za su yi magana ba ba za su ƙaurace masa ba to ashe an kawo wani waje da suka ja layi suka ce yanzu kai wannan abin da wannan shugaban ƙasa a wannan karin ba za su iya goya masa baya ba su ci gaba da tafiya tare da shi duk da cewa yana da ɗimbin magoya baya har yanzu to abin da yake nufi cewa wato ya dan nuna farfadowar gawurtakan ainihin demokuraɗiyyar amurka abin da wannan yake nufi kenan mm. To sai da abin da wasu suke mamaki cewa shi wannan shugaban sauran shi 'yan kwanaki kalilan ya gama mulkinsa da ba za a iya haƙuri har ya kawo ƙarshen kwanakin nan ba? Ai wato abin da ake so ai wato a fahimtar mu dai masu sharfi shine abu biyu ne. na farko a nuna ma shugabannin ƙasa na baya masu zuwa cewa ba za ka iya yin wannan gaza ba kuma ka tafi hakanan salin alin na farko kenan na biyu ka san idan aka ce an yi impeachment mutum masana shari'a suna cewa har sau biyu da aka impeachment ɗin shugaban ƙasa sau biyu to ba shi ba dawowa neman takara so wato so suke wannan shugaban kasa idan ya tafi a wannan karin ya tafi kenan babu sauran barazanan nan da shekara hudu a ce ma zai fara marmarin cewa bari ya sake shiga takara domin a guje wa irin wannan abin kunya da abin alhini da ya jefa wannan kasa eh, ta amurka a ciki